لنا ورزقنا وأمرنا بالإنفاق مما أعطانا ليدخر ثوابه لنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نقولها ونعتقدها سرا وعلنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما ترك خيرا إلا بينه لنا وحثنا عليه وأمرنا به ولا شر إلا نهانا عنه وحذرنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروه على ما رزقكم وأنفقوا مما آتاكم واعلموا أنه ليس لكم إلا ما قدمتم لآخرتكم قال صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ما له أحب إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما له ما قدم وما لوارثه ما أخر رواه البخاري ومعناه أن ما ينفقه الإنسان من ماله في حال حياته في وجوه البر والإحسان من صدقات وإقامة المشارع الخيرية والأوقاف النافعة وكفالة اليتامى وإطعام الجاهلين وفد حاجة المحتاجين وإعانة المعسرين كل هذا يقدمه أماما ويجد ثوابه مدخرا إلى الله تعالى ومضاعفا أضعافا كثيرا فهو ماله الحقيقي الذي يبقى لديه ويجزي نفعه عليه وما أداه فإن مليكته له معدودا بحال صحته وسلامة فكره لأنه إذا مرض مرض الموت فإنه يعجز عليه فلا يتصرف فيه بصدقة ولا هبة بل ولا يصح في هذه الحالة إقراره بحق عليه لأحد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أفضل وأعظم أجرا قال صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر وتعمل وتعمل وتعمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قالت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان رواه البخاري ومسلم ففي هذه الحال يمنع الإنسان من التصرف في ماله الذي أتبع جسمه وفكره وقضى عمره في جمعه لأنه على وشك زوال ملكه وانتقاله إلى غيره وقد فرط في حال الصحة يوم أن كان ملكه عليه تامة وتصرفه فيه نافذة فينبغي أن يقدم منه شيئا لنفسه فيبقى له وينعم به في الدار الآخرة نعيما مؤبدا نعم قد ركز الله له قبل الموت أن يوصى بشيء منه في وجوه البر بعد وفاته في حدود الثلث فأقل لغير وارث عن عبد الدرداء رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم فينبغي للمسلم أن يستفيد من هذه الصدقة التي تصدق الله بها عليه فيما ينفعه فيوصي بثلث ماله فأقل في وجود البر والإحسان ولا يضيع ذلك فيما لا يحل له وأن يصلي في الاعانه علي اثم واكياء برعة او يوصي به لاحد ورثته مهابة له عن عبد هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهم ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار وقرأ أبو هريرة رضي الله تعالى قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله حليم حليم وتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ya ‘yan uwa ina yi wa kaina wasici tare da ku da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da jin tsoron Allah shine mafi alkhairin guzuri da kawa zai rike domin samun rabauta da tsira a rayuwarsa ta duniya da lahira Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ku yi guzuri amma ku sani mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah wattaquni ya ulil albab ce wannan ita ce dukiyar ita ce za ta amfanar da ku alkiyama wadda kuma kuka boye kuka kasance kuna so ku ji daɗin duniya da ita za Allah ya ce wannan ita ce kama gada wanda zarar kun mutu za a rarraba wa ba kowa kansa ya ƴan uwa su kuma ilaihi turja'un wani sahabi ya nike ya ce ya rasu nan ba. yanzu ubangiji da yake azurta mu yake ba mu duk abin da muke bukata yake ɗaukar nauyinmu da ɗawainiyarmu shi ne yake neman rance a wajenmu Allah ne yake cewa wa zai bashi tashi a cikinmu bashi mai kyau bashin da babu gori bashin da babu surutu a ciki za Allah ya ce kwanu da gaske wannan sahabin ya ce ina zuwa ya rasulullah ala makani rana inda kake ya tafi gida yana da taguwa guda ɗaya. ita yake hawa idan zai yi tafiya ita yake hawa idan zai je unguwa ita yake amfani da ita wajen bukatunsa na gida ita yake amfani da ita wajen zuwa kasuwa ya ɗauki kaya ya kai gida daga gida ita ce komai naka ya ɗauko wannan takuwar, babu wani abu na amfani a jikinta da ya cire sirjinta yana jiki akalan na jiki linzamin yana jiki shimfidar tana jiki komai yana jiki ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullah ga ta ka zama shi da rabawa wa Allah rance manzo Allah yace tana da wata bayan ita yace ba ni da wata bayan ita amma lokacin da Allah yace zai mayar da wannan rancen zai damun da wata manzo Allah ya rike akalar taguwar ya ya yace ku zama sheda yadda ya ba da wannan taguwar guda ɗaya, da shirfikarta da siddinta da akalarta da linzaminta yace Allah zai ba shi guda goma irin ta ranar alkiyama kamar yadda ta akwai riwaya da ta zo manzo Allah ya ce Allah zai bashi guda saba'in kamar yadda ya bayar da guda ɗaya wannan yana daga cikin ihsani na Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin kyautatawa na Allah subhanahu wa ta'ala ya ƴan uwa mu sani cewa dukiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ya bamu ne ba wai mu kadai ya bawa ba a'a ya bamu ne dan mu tarayya da bayin sa waɗanda bai ba daga cikin ƴan uwanmu daga cikin mu daga cikin al'umma waɗanda ba ba mu ba amma suna da haƙƙi a kanmu na dukiyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dole ne mu kula da bukatun kanmu da bukatun ɗan uwanmu da bukatar dukkanin wani mai bukata wannan ita ce koyarwa ta addini ita ce koyarwa ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a yau muna cikin wani yanayi muna cikin wani zamani wanda masu kuɗi suna cin kuɗinsu ne daga su sai mata su sai 'ya'yansu. wani ko ɗan uwa da dangi ba su kasa wannan ta na al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da cewa dukiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi sai ya tsaya a gaban Allah ya yi bayanin wannan dukiyar samunta da kashe ta daya bayan ɗaya wallahi silai bayan silai nera bayan nera sai ka yi wa Allah bayani ya aka ka samu ya aka ka kashe sai mun yi wa Allah wannan bayanin shi yasa Allah ya ce inna min amwalikum wa auladikum fitna sani dukiyoyinku da ƴaƴayenku fitina ne a gare yi kokari wajen yin amfani da abin da Allah ya baka wajen neman yardar Allah yi kokari wajen yaye wa masu damuwa damuwarsu yi kokari wajen ciyar da masu bukatu a ciyar da su domin ka samu lada da sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sani duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kana da iko a ne lokacin da kake raye da lafiya akwai lokacin da zai zo ko kana rayan wallahi ba ka da iko akan dukiyar ka ce kai ka sha wahalar nema kai ka tara ta da kuminta da wahalarta da cikinta da tunaninta da lissafinta da lokacinta wallahi akwai lokacin da zai zo ka isa isa siriki naira ɗari a cikin wannan dukiyar ba sai maka da sun yadda tare da cewa ta ce ba ta su bace ba wata rana wani balarabe ya zo wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulullah wata sadaka ce ta fi falala kuma ta fi yawan lada a wajen Allah manzon Allah yace sadakar da ta fi falala kuma ta fi yawan lada a wajen Allah ita ce sadakar da kai kana cikin koshin lafiya kana cikin kwanciyar hankali kana cikin yalwa da wadata baka tsoron talauci ka ɗauka ka bayar manzo Allah ya ce wannan ita ce sadaka da tafi kowace maza Allah ya ce ba kai sadaka lokacin da ka zo mutuwa ba ka tabbatar ba za ka mutu ba lokacin da kake raye kake da lafiya da ƙarfi ba ka yi ba amma lokacin da kake ka ji a cikin ka za ka mutu kace a cikin ka za a kai wa wani a za gina masallaci a ɗauka za a kai makarantar islamiyya a rabawa malamai su koyar da 'ya'yan qur'ani a yi kaza maza Allah ya ce ba irin wannan sadakar Allah yake so wannan hadisin yana nan a cikin sahih bukhari ya ɗan uwa mu sani cewa Allah subhanahu Ta'ala ya umarci mu da sadaka muhimmancin sadaka ya sa Allah subhanahu Ta'ala har lokacin da mutum yake gargaran mutuwa ya yi umarni da ya wasiki a cikin dukiyarsa ka ware wani abu a cikin dukiyarka wanda bai haura ɗaya bisa uku ba a yi maka sadaka da shi don ya amfanar da kai a kodanka saboda sa. da alkhairin da ke cikinsa. ga shi ka zo mutuwa amma aikin da ake so kai na ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kai sadaka a cikin hadisin Abu Darda Allah ya ƙara mishi yadda daga Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa Allah ya nemi ku sadaka da ɗaya bisa uku na dukiyarku a lokacin da kuka zo ainihin wato mutuwa Allah yana haka ne don ku samu tsarin lada a cikin ainihin wato ayyukan. shi yasa a farkon shari'a gabanin ainihin wato hukunta gado abin da ake yi shine wasici in ya zo gargara kafin komai sai ya fara yin wasiki a dukiya ta a dauki kaza a yi kaza a dauka kaza a yi kaza a dauka kaza a yi kaza hatta bayan an saukar da hukuncin gado Allah ya raba gado ya ce ɗa yana da kaza uwa na da kaza uba kaza mata kaza wani kaza wani kaza Allah ya ce za a raba wannan gadon ne bayan an kika wasici min ba'di wasiyatin yusa biha bayan an yi masa wasika masa wasikin da yayi ne ko kuma an biya masa da tashi shi wasiki ma yana gaba da biyan bashi ga mamaci saboda muhimmancin sadaka ana bin ka bashi ta yi wasiki wanda ce sai an fara cika wasiki kafin a biya ma bashin domin bashi ‘ya'yanka za su iya biya ma da dukiyarsu amma wasici a dukiyar ka ake bukata don sai za amfana da shi sai dai idan wasicin ya kasance mai cutarwa yasa Allah ya ce min ba'di wasiyatin Musa biha aw dainin ghayra mudar wannan bar din malamai suka ce yana komawa kan wasiki ne ga biyan bashi ba in bashi idan dukiyar za ta kare gaba ɗaya, sai an biya maka wannan bashin ya 'yan uwa mu sani cewa sadaka ciyarwa taimakon addini da dukiya yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya yi alkawari cewa cinikayya ne tsakanin sanabawa kasuwanci ne Allah wani irin tausayi ne wannan na Allah shi ya baka dukiya ya hore maka amma ya ce kuma duk abin da za ka fitar a ciki ba a banza ba ne kamar kasuwanci kuke yi da Allah subhanahu wa ta'ala zai sai dukiyar wanda shi ya baka ita inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya ce yayi kasuwanci da mu'minai rayukansu da dukiyoyinsu za su ba wa Allah Allah zai ba su aljanna ashe kenan aljanna siyanta ake da kuɗi kuɗi in kana da shi zaka sai aljanna wata rana Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya nemi wani a cikin sahabbai ya sai wata rijiya ta wani bayahudi lokacin da ana matsalar ruwa a Madina ba a samun ruwa sai rijiyar wani bayahudi shi kuma yana hana musulmai ɗiba Wanda Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wane ne zai ce wanda rijiyar Allah ya faɗi aljanna. Kai tsaye, sai na Usman ibn Affan Allah ya ƙara mishi yadda yana jin wannan maganar sun sun sun sun sun ya tashi bai ma yi magana ba. Ya je ya samu wannan bayahuda. Yake na zo ina so ka siyan min da wannan rijiyar ta. Ya ce ba zan siyar ba sai dai ka siya rabi. Ma'ana sai rabi ni ina da rabi sai a raba kwana yau tawa ce gobe taka jibi tawa za ta taka sai na usman ya ce na siya nawa za ka siya ya ce in ka siya dirhami dubu saba'in na siyar ma dirhami dubu saba'in kamar a yanzu a ce miliyan dubu saba'in kuɗi ne ba kaɗan ba ya tsuka kuɗi ne saboda yana tsammanin sai na usman ba zai iya siya ba yana faɗe sai na usman bai nemi rage da ya ce na siya in je in baka kuɗi aka lissafa kuɗi dirhami dubu saba'in aka bashi ya kalli Usman ya ce wallahi na tsuga kudin ne saboda tsammani na ba ka iya siya ba sai Usman ya ce wallahi ni kuma da ka tsuga fiye da an kuma zan siya ya zo ya ce da manzo Allah ya Rasulullah na je na samu wannan mutumin kaji kaji yadda muke da shi da haka rana kaza ta wace mutane su je su ba kyauta rana kaza ta sace ya je ya siyar da ruwansa sai ya zama na ranar sayyidina Usman ake zuwa a ɗin ruwa ranarsa kuma ba wanda yake zuwa ga sadaka ba zai siya da ya zo ya samu Usman ya ce to kai kafar ta gafa mutanen ka ne suke zuwa a rana ta abin da nake samu su yi rabin kawai uku kuka sai na Usman ya ce nawa zai siyar ya ce za shi ma ya siya da zai baka mamaki gurin da wannan rijiyar take filin da baki daya a lokacin shi aka siya ba iya rijiyar kawai ba har yau da nake magana nan akan wannan mimbari filin yana nan an gina katon otal a bayan masallacin manzon Allah da sunan sayyidina Usman a ciki duk kudin da aka karba na wannan otal a masallacin Annabi ake aiki da su har a tashi kiyama sayyidina Usman yana samun lafiya wannan aikin alkhairi haka sadaka take duk abin da ka bayar wani lokaci sai ka manta amma Allah yana zuba maka ladan ka asusun ka na hasanat yanzu ba wannan kafin wani bawan Allah ne ya sai mana ana zuwa a yi sallah ana karantar da yara alkur'ani ana karantar da su sunnar manzan Allah ana karatuttuka a ciki ana ambaton Allah Allah shi yana da lada duk wanda zai shigo masallacin nan ya yi wata ibada ya fita yana can kila yana sa sai Allah ya shi ladan wannan ibada muna da wani a cikin su na masallaci shi ma da wani ya nema ya ranar da muka nema guda biyu aka sai mana a ya kasa din yace ba a taba shimfiɗa shi ba amma wallahi yadda ake ba mai wannan lada shi ma na da yake ajiye ana ba shi lada wannan shine adalcin Allah shine albarkar sadaka mu yi sadaka ya bayan Allah ku sani cewa tinkayya ce Allah ya ce mu fitar daga cikin dukiyarmu wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar da cikin da muka azurta ku da shi Allah ya ce wa zai bawa Allah rance Allah ya ninka masa ninki mai yawa من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرة musani ya ‘yan uwa, Allah subhanahu wa ta'ala ya yaji bayansa waɗanda suke sadaka da dukiyarsu tare da cewa suna da tsananin bukatar wannan dukiyar. Musani duk abin da mutum ya ciyar na dukiyarsa, wallahi bai tafi ba sai Allah ya dawo masa da shi. Wa ma an min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairul raziqin. Allah ya ce ku sani duk abin da kuka ciyar a dukiyarku Allah sai ya mayan muku da gurbinsa ku sani Allah shine mafi alkhairin ne bayan da arziki kar kai tsammanin yau dan ka fitar da kuɗi kai wani aiki na alkhairi wannan kuɗin ya tafi kenan Allah ba zai dawo maka da shi ba wallahi sai Allah ya dawo maka shi dan Allah ya ce ma na sadaqatun min mal da sai sadaka ba ta rage komai a cikin dukiya dan Allah ya ce mutane guda uku zan ba ku labarin su Allah ya ce kiyaye su abubuwa ne guda uku manzo Allah ya ce ina muku rantsuwa kan waɗannan abubuwa guda uku abin da zan gaya muku manzo Allah ya ce sai ya faru na farko manzo Allah ya ce ma na abdi ne sadaqa bawa dan yana daukan dukiyarsa yana yin sadaka manzo Allah ya ce wannan sadaka ba za ta rage masa dukiyarsa ba ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده إلا زاده الله على الإسلام kaza Allah ce babu wani bawa kuma da za a zalunce shi a cuce shi ya yi haƙuri face Allah ya ƙara masa ɗaukaka a rayuwarsa wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi bi rahmatin yace kuma bawa ba zai taɓa buɗe wa kansa kofar roƙo ta san roƙo da dinga bibiyar mutane da Allah taimaka min ina cikin damuwa ina cikin aikin su ke ga wani aiki sai wannan manzo Allah ya ce mutum ba zai taba ɗaukar wannan a matsayin sana'a ba ba ce sai Allah ya buɗe masa ƙofar talauci da da cikin majalar ma na da sadakatun min mal da Allah ya faɗa irin ba mu misalin da bin Auf akwai shekarar da aka yi fari a garin Madina aka yunwa tsofaffi da yara suka dinga mutuwa saboda yunwa kai yunwa ta dinga kama mutane hakanin manzan Allah ya tashi an yi addu'a an yi addu'a ruwa bai sauka ba babu abinci ga 'yan kasuwa sun fita da dukiyoyinsu sun yi nesa an rasa ya za a yi manzan Allah ya shiga damuwa Abdurrahman da Auf ya tashi ɗan aike daga garin Madina akwai ayarin fitakensa masu kasuwanci sun tafi kasuwanci sha. ya ce maza ka tafi shan aje ka same su ga haɗe ka ce iji ne duk idan sun siyar da kayan da suka tafi da shi kar su siyo wani kaya da za a kawo madina da nake bukata su siyo kawai shine kayan abinci aka siyo kayan abinci aka dawo garin madina lokacin da aka ji alamar gabata kenan sun taho aka samu labarin abinci suka zo da shi sai attajiran madina yan kasuwa suka je suka tare bakin kofar shiga madina suna so a siyan musu da wannan abincin don su zo su siyar su samu riba amma abin mamaki duk wanda ya taya abincin sai abdurrahman ya ce an siya fiye da haka wannan ya ce ya siya ka ba ya ce an siya fiye da haka wannan ka ba an siya fiye da haka sai suka ce to iya mu din nan da mu ne masu kuɗi a madina kuma kowa ya taya ka ce an siya fiye da haka gaya mana waye ya siya yace Allah ne ya siya Ya ce wannan abinci da aka kawo ba zan siyar da ko ƙwayar sha'ir guda ɗaya ba duk zan ba manzon Allah ne ya raba wa al'umma sa kyauta ce Allah ne ya siya kuma shi zai biya ni aka yi kawo wannan abinci aka raba wa mabukata kan ka ce kwabo abinci ya wadata a garin Madina duk inda ka je an dora tukunya an ci an koshi an yi hani amma nan san Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi wa Abdurrahman Abdurrahman Abdurrahman ya ce wallahi a cikin abin da ke wuce kasa da wata uku ba sai da Allah ya ninka min abin da na bayar ya ƙara ninka min ya ƙara ninka min kai har sai da ta kai ina tsoron hanya ba rabona na lafiya Allah yake bani ina cinyewa a duniya ba saboda me sadaka haka lamarin Allah yake ya uwa lokacin da za ka kar kai tsammanin cewa za ka rasa a'a ka san wanda ka bani shi ne na ka Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya siyo ya samu wasu ɗan kuɗi sai ya je kasuwa ya siyo akuya haka zo aka yanka akuyan nan aka fara gidan kifawa a wai gidan aka shiga da ita Allah ya ce a yanka a kai gidan wani a yanka a kai gidan wani a yanka a kai gidan wani na na Aisha Allah ya kara mace yadda ta ce sai na fahimci naman nan gaba ɗaya manzon Allah zai rabu da shi ce sai na ɗauki wata ƙarfafa tafiya ta baya shi na ajiye mana ce manzon Allah ya mamanta da mu ma muna buƙatar wannan naman ya ce sai da ya ga babu komai a kan abin da aka kura wannan da sai yake tambaya ya ce din naman ya kare ne ko mun samu wani dan abu ana shi da cewa a kai naman nan gaba ɗaya ya kare sai an karfata guda ɗaya muka samu manzo Allah ya ce a'a ce da mun samu komai an karfata guda ɗaya muka samu saboda ne wanda ta bayar shine naka nata. ya ƴan uwa sadaka Allah yana son bawa yayi ta da abin da fi so fiye da komai ita ce mafificiyar sadaka abin da ka fi so a cikin dukiyarka shi ake so ka ɗauka ta baya yasa Allah ya ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim kai ba za ku taɓa samun rabauta da dacewa da shiga aljanna ba har sai kun bayar da abin da kuka fi so sani abin da kuka bayar komai girmansa ko gangansa sai Allah ya sani lokacin da Allah ya saukar da wannan aya akwai wani sahabi daga cikin mawadata ana kiransa abi talha al-ansari Allah ya fara mishi yarda sai ya tashi ya zo wajen manzon Allah ya ce ya rasulullah ji Allah ya ce ba za mu ci samun rabuta da dacewa ta aljanna ba sai mun bayar da abin da muka fi so fiye da kowa manzon Allah ya ce kwarai da gaske ya ce ya rasulullah ka san cikin dukiyata na fi son gona ta da ake kira biruha wata gona ce a bayan Madina tana cikin harabar masallacin ku ba a yanzu yace ce yana zuwa wannan gona saboda kyanta da daɗin inuwarta kawai manzo Allah ya je ya huta a ciki ya sha ruwa a wata rijiya mai ruwa mai daɗi a ciki manzo Allah ya wuna a ciki sannan ya dawo cikin garin Madina yace manzo Allah ya kusan wannan gona fiye da kowace yace ka zama shi da bawa Allah ai duk abin da aka ga a da manzo Allah ya ce Allah ya karɓa maka ya baka da amma je ka raba wa ƴan uwanka da mabukata daga cikin makusanta akwai hanyoyin yin sadaka da yawa yayin kuwa amma mu sani sadakar da ta fi kowace sadaka ita ce sadakar da aka yi ta ta taimaka wajen yi wa Allah da'a dan naji Allah ya saka mishi da alheri yana magana a kan aikin da manzon Allah ya fara yi kafin zuwa sa Madina ne gida masallaci fili ne na marayu waɗanda suka imani manzo Allah ya ce filin waye wannan suka ce namu ne ya rasulullah manzo Allah ya ce ina so ku siyar mun zan gina masallaci ku fahimci wani abu ana. manzo Allah da ya tashi ba cewa ya jama'a ku haɗo mu gina mu sai filin nan mu gina masallaci ba a'a cewa zai siya zai gina masallaci suka ce ya rasulullah muna son Allah ya ka aikin mu mun bada wannan gona saboda Allah manzo Allah ya ce a'a ni ma an ina son mizani na na haka ya ƙara nauyi a ce yau ga wani masallaci da na siya na gina yadda manzon Allah da kansa yake kwaɗayin yin wani abu da zai zama masa atul jariya yau ga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sane da kuɗinsa a ciki da kuɗin abin talha a ciki da wani ɓangare na wannan marayu a ciki duka gaba ɗaya so ka wannan kuɗin ba sahabbai da dama suna da kamasho a cikin wannan masallacin mafi karanci a kullum mutum miliyan hudu su sallah a wannan masallacin abin da ƙididdiga take nuna kenan kullum akalla masallacin da haraba yana cin mutum miliyan hudu kuma duk wanda ya je ya ga yadda ake cika a masallacin kowace sallah wani lada kake tsammanin su manzo Allah suna samu kullum kai da kake tarayya da naira ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar wajen gina masallaci da irin sakamako kake tsammanin za ka samu har a tashi kiyama ma ko an rushe wannan masallaci sai Allah ya baka lada wallahi domin ladan sallar da ake a lokacin da yake da akwai shi Allah zai ci gaba da zaka shi ko da babu wannan masallaci ciyarwa tana daga cikin mafi fitar da kofi yayewa mai damuwa damuwarsa da abin da Allah ya hore maka yana daga cikin abin da yake yaye wa mutum damuwa yaye damuwa a duniya Allah ya yaye maka a lahira ce mafi ficiya jiya nan mun tashi daga karatu wata mata daga cikin iyayen marayun mu turo mun tel cewa tun shekaran jiya wallahi daban da su ci abinci da ita da yaran ta marayu Amala Abdullahi yana zaune ga shugaba nan da zan ci sallah na karanta sallar nata wallahi saboda damuwa sai ne mana rakanwa a cikin sallah amma a cikin zai baka mamaki ina zuwa gida sai ga wani bawan Allah ya kira ni a waya Ya ce malam da Allah na samu wasu ƴan kuɗi da kuɗi zan tura a samu wasu daga cikin marayu a kai musu abinci wallahi ba wanda na gayawa kawai dai na san na ce ya Allah ka kawo mana ɗauki saboda a lokacin a asusun namu na buku salam kawai yanzu wannan wani irin da ake ban zai samu yau a ci ga wani yana cikin damuwa ka yaye masa damuwa yana da matsala ka yaye mai wannan matsala, yana da bukata ka biya mai wannan bukata da abin da Allah ya hore maka wallahi za ka yi mamakin lanar da Allah subhanahu wa ta'ala zai baka mu yi kokari mu yi tarayya wajen aikin alkhairi da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa Allah ya ce ku yi taimakekeniya wajen biyayya da ta'a ga Allah da ke tsoron Allah kar ka kasance kai kullum sai dai a yi wa'azi ka ji ya ratsa cikinka amma ba za ta yi shi ba hikimar idan an yi wa'azin ka ɗauka ka aikata yanzu ba misalai muka zarba na magabata daga cikin sahabbai yadda suka dinga ciyar da dukiyoyinsu yi ƙoƙari ka kanta da gwargwadon abin da Allah ya baka wani mai iya magana yake cewa fa tashabbahu illa takunu mislahum illa tashabbahu bi turabi falahun kai kamanceceniya da mutanen kirki in ba za ka iya zama kamar su ba domin ya da mutanen kwarai shi kaɗai rabauta ne a wajen Allah ya ‘yan uwa akwai misalai da dama da ya kamata mu bayar da abubuwan da ke sa Allah ya karɓi sadaka da waɗanda suke sa idan bawa ya yi ma Allah ba zai karɓi ba amma yanayin lokaci dole a nan haka za mu saka sai haɗuwa ta gaba fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana halayenmu da samu ikon yin ayyuka na gari na a'a Allah ta'ala ya cire shi shekar daga ainihin wato dukiyoyin mu ya bani ikon yin amfani da su wajen taimakon al'umma da addinin Allah da hannun da shuka da kan wannan mimbari zan yi amfani da wannan dama wajen kai ta mana abin da muka yi magana a kansa musamman abin da yake da alaƙa da sabga ta masallaci malam ya yi magana kafin na mimbari ni ma kuma ainihin wato na fara yin magana akwai wasu bayan Allah ɗan uwa ahalus sunna da ke zaune a wani gari da ake kiransa karma cikin ƙaramar hukumar tsiru kun san yadda sunna take shan wahala a birni ma wannan sana'a ƙauye mutanen nan ba irin bakan wahalar da ba su sha ba wajen ganin sun kafa sunna a wannan gari kashe cikin taimakon Allah suka kafa sunna kuma Allah ta'ala ya taimake su a wannan tafiya sun ba su da wajen yin sallah ko gidan wani daga cikin su suke yin sallah har sun fara tunanin ya za a su mahaifi masallacin da za su buga bautar Allah a ciki kwanan da siyan kwano da kata ko da silin da abin da ake bukata ba su cika miliyan uku ɗaya a cikin mu zai iya buga kirji ya ce malam a kai ni inda wajen nan yake na je na yi aikin nan za mu iya yin tarayya mai naira ɗaya mai dubu ɗaya mai ɗari biyu mai dubu biyu mai dubu biyar mai ɗari biyar mu haɗa abin da za mu yi ko da mu cire kwanan ne mu rufa yadda idan an yi ruwa ba zai sauka cikin masallacin ya hana sallah ba banda matsalar ruwan sha da mutanen suke fuskanta in za a nemi ruwan da za a sha kudi ne gashi sai an yi tafiyar da akalla ta kusa daga nan ta haura abin da guza sannan za a je a ɗebo wannan ruwan na kogi shi ake sha shi ake bautar Allah subhanahu wa ta'ala da shi a mamaki duk shekara sai an kai musu akwatin zaɓe abin mamaki duk shekara sai 'yan siyasa da shiga sun yi musu karya da roman fata amma shekara da shekaru har yau sun kasu kunana musu saboda haka dan Allah dan girman Allah muna roƙo wanda Allah subhanahu wata'ala ya horewa ya taimaka mu tarayya wajen yin wannan aikin alkhairi ka bayar da abin da Allah ya hore maka komai kan kansa ka bayar da kyakkyawan niyya Allah zai karɓa in kana da halin da za ka ɗau aikin ga baki ɗaya ka zo ko a yau kake so za mu raka ka wannan gari ka je da injiniyan ka ya lissafa ma abin da ake da bukata ba kuɗin muke bukata ba aikin muke bukata so da ka dan Allah wanda yake da hali ya taimaka ya gyara wa Allah wannan ɗaki nasa wallahi wannan ɗakin nan ne abin da waɗannan mutane suka dogara da shi in ka ji irin alkhairan da ake gina a wannan masallacin wallahi za ka yi mamaki in ka ji irin maguza wanda ke kewayen su da suka musulunta sanadiyyar wannan masallacin za ka yi mamaki a halin yanzu a gaban su da akwai wani ƙauye duk ƙauyen mutum ne wallahi yake yin sallah a garin kuma yanzu sun sa garin a gaba har sun fara shiga garin suna yin wata sanadiyyar wannan masallacin shi ma wannan mutum da yake sallah don ya fi kowa kuɗi shi aka kyale shi yake irin waɗannan bayan Allah masu ƙoƙari bai kamata a ce mun watsar da su ba ba wani ne ya sai musu fili ba su suka siya da kansu makarantar da su karantar da 'ya'yansu da matansu akalla zuwa yanzu suna da ɗalibai sama da mutum ɗari bakwai makarantar babu tagogi babu kofi haka ake yin ta kawai abin da suke bukata a gyara musu inda za su bauta wa ubangiji su cikin nutsuwa don Allah din mai hali da taimaka ya yi wa kansa farkatul jariya da wannan aiki na alkhairi wallahi bai fara ba duk wanda ya kuma zai amfanar da shi a duniyarsa zai kuma amfanar da shi a lahirarsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bani mu ikon yi Allah subhanahu wata'ala kuma ya zarkace mana zukatan mu ya sa mu dan shi Allah tabaraka wata'ala kuma ya kafa mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وان معهم بكرمك وجودك يا ارحم الراحمين ويا اجود عز وجل وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله